nasara suke kallon nasa da kuma rahoton da ya aiko mana. An haifi Muhammadu Ufu Modu sabon firaministan ƙasar Nijar a shekara ta 1954 a rikakken Amalul na karamar hukumar Afalla a cikin jihar Tawa. Bayan kammala firamare da sakandare a Nijar neman ilimi mai zurfi ya kai shi zuwa ƙasashen Togo, Faransa da Amurka inda ya samu takardun difloma na shaidar ilimi a fannoni da jagoranci a ma'aikatan gwamnati da kamfanoni bayan kammala karatu ya kuma zama babban darakata a kamfanin a karkar ko gawayi na kasa na sonishar babban darakata kuma a rumbun zumunci maka na kasa wato opvn ta a fadar shugaban kasa sai da kuma tuni nadin sabon firaministan ya soma haddasa muhawara tsakanin 'yan kasa kan dacewa ko rashin dacewarsa akan wannan mukami malam nasirin shugaban kungiyar murya talaka na ganin kasancewa sabon firaministan na da balshe a baya yasa suna da shaku a kan ɗin nasa tare da fatan ganin zai sauya halinsa. wannan matsala wanda shi firaministan samu lokacin da yana ministan kiro shi ta siyasa da kasa ba su yi su share wannan kuskure su tabbatar da ba sai irin yanzu wanda fara aikatawa da tsammani na alheri. dai da take lokaci kan naɗin firaministan muhammadu uhumudu jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta bakin sakataren kula da harkokin sadarwar ta malam irasani bayyana dacewar sabon firaministan ta yi a matsayin kwararre approach da aka yi prime minister gaskiya mun ga ya dace muna ɗaukawa ya zama mun kamar birji rafini wanda ba ruwan shi kuma muna fata ya hada kan 'yan ƙasa ne. A nan gaba dai ne sabon firaministan ƙasar ta Nijar Muhammadu Buhu Modo da ke zama firaminista na goma sha tara tun bayan da Nijar ta zama jamhuriya a shekara ta dubu ɗaya tara da hamsin da takwas zai bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar ta Nijar da zai sha rantsuwar kama aiki kafin da ƙarshe 那类，就是说，一干五年你就。那类也。